kuma yar babarsa ta ce ta je tun zinar ba aka haife shi sai ta rasu sai kanwata ta karbe shi ta rike shi ya girma a hannunta kuma la kuma sai zo da wani irin zakai kwakwalwa kun ka ce mai abokan nan ya dinga samun ci gaba gaba har ya gama ya samu aiki malam sai ya arziki to wannan kanwa baba tasa shi yake rike ta har gidan gaba daya da danginsu gaba daya ma da ya zo gari to kawai kuɗi ya zo ya ba wancan ya yi ma wancan wancan yana da suna ya masa amma ka duk da wannan fa sai ce yana son yar wannan yar inda ta ce masa tai baba ce ta mutu a wajen haihuwarsa kuma babansa kaza kaza sai da sai ɗauka wannan ita ce komai to sai yarta sai ce yana son yarta aiko daga jin wannan sai aka je aka kyara sai ga ana taya masa hanya hanya ana taya masa hanya hanya ya rasa me dalili ga wasu suna ta cewa suna ta sansa a waje shi bai ce yana sansu ba amma ya ce yana son ta gida maimakon ai murna ana taya masa hanya hanya sai wani kawai cikin dattijai na dangi zo ya ce masa kai tsayan gaya ma gaskiya bace kaji suna taima hanya hanya kudinka kawai suke ta karba amma kaji tarihinka ice kawai sai ga kawai wuta tana a ga masu wata juwa tana zuwa masa yar sa abin da yake masa daɗi to da kasa abin da wasu malamai suke cewa in dai mutum ya zo ta hanyar zina shege to ko me yi Allah ba zai karba ba sannan dole sai ya shiga wuta sai an kona shi haka ake cewa haka mutum da muka taso mun ɗauka ana yin wani ba in yi kaza tun da ai maniyin na haramun ne aka kera shi a kai to saboda haka dole wannan maniyin na haramun ba zai shiga aljanna ba sai an kone shi a wuta haka suke cewa mutane don haka sai ka ga ta to me amfanin zuwan ta sallah in ta azumi in ta sadaka in ta kyauta tun da dai wutan nan sai na shiga sai kawai sai mutum ya ga kawai ba buƙatar ma ya tsaya yana bin wasu dokoki don tsoron Allah tunda ko me sai Allah ya sa shi wuta sai ba su san Allah ba ko ko me sai an sa shi wuta wanda wani mutumin ma mu'ujizar sama a jikin ɗan zinan ta bayyana cikin kisar jurej mu'ujizar sama a jikin ɗan zinan ta bayyana ya ce man abuka ce ra'i waye babanka ya ce ba kai ba ne domin sa ya ce babansa man abuka shi sa shekul islam yana da shi bayaninsa ya saba na hau da yawa akan wannan matsalar da shi da ibn qayyim sai mun zo can babin aure insha Allah za mu kawo wannan mun gama da sallah sai babu dafanin mai yi tunan za mu tashi